Yan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da wata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba haka nan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد wa آله ajma'in wa وبعد ‘yan uwa masu kallon wannan shiri maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau kuma allah ya sake sada mu a bisa ikonsa a cikin wannan shiri mai albarka wanda muke tattauna matsalolin azumi a ciki alal haƙiƙa azumi ya cancanci a bashi dukkan lokaci in muka kalli irin ɗimbin falala da ke cikin wannan wata mai alfarma sannan irin alkhairai masu yawa da allah yake saukowa da shi a cikin wannan wata mai albarka wata ne wanda farkonsa rahama ne tsakiyansa gafara ne ƙarshensa ‘yantawa ne daga wuta wata ne wanda ke cike da albarka don haka bai kamata mutum musulmi ya ga yawan lokaci da yake bayarwa don saurare da kuma koyon ilimi na fahimtar ita wannan ibada kamar yadda muka sani allah maɗaukaki sarki yake cewa a cikin alkur'aninsa mai girma fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik Allah maɗaukaki sarki ya yi umarni a wannan ayan da ilimi ya ce ka san cewa ubangijinka babu, babu abin bautawa da gaskiya sai shi ya um-, yi mana umarni da mu nemi sanin ilimin da ya shafi ubangiji sannan mu yi aiki shi ya sa imamul bukhari rahimahullahu ta'ala ya ce a ƙarƙashin wannan ayan babun al'ilm qabla al'amal babi da ke yin magana a kan ilimi kafin aiki wannan yake ƙara fito da hikiman da allah maɗaukaki sarki ya fara saukar a cikin alkur'ani mai girma kasancewa farko sura da ta fara sauka a cikin alkur'ani mai girma ita ce ikra wato ka yi karatu idan muka lura za mu ga cewa kamar yadda ya tabbata a hadisi farkon abin da za a yi wa mutum hisabi a kai ranar tashin alkiyama shine sallah amma ubangiji bai fara da saukar da ayoyi a kan sallah a cikin alkur'ani ba hakanan in muka duba mafi girman abu da mutum musulmi ko mutum a rayuwa gaba ɗaya ya waje ba ya fara da shi shi ne tauhidi wannan shi ne mafi ɗaukakan ilimi balma shine farkon umarni da allah maɗaukaki sarki ya fara da shi a cikin Alƙur'ani mai girma in ka fara karanta daga suratul fatiha har ka zo suratul baƙara farkon inda za ka ci karo da umarni shine umarni da yin tauhidi umarni da kaɗaita Allah inda Allah maɗauki sarki yake cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ya ku waɗanda kuka yi imani ku bauta wa ubangijinku wannan shine farkon umarni sannan kuma farkon hani shine kar a haɗa allah da wani a cikin ƙarshen ayan dai ya ce ji alulillahi an dada wa antum ta'lamun kar ku sanya wa allah abokan tarayya alhali kun san cewa shi dinnan shi kadai ne ba shi da abokin tarayya amma da girman tauhidi da matsayinsa a musulunci allah bai fara da shi a cikin abin da ya fara saukarwa a cikin alkur'ani ba farkon abin da ya saukar shi ne. yi karatu a nan in muka duba za mu gani me hikiman farawa da karatu hikima a nan ita ce ita wannan sallar da allah ya umarce mu da ita babu hanyar da za a yi a santa sai ta hanyar ilimi shi ma wannan tauhidi da aka umarce mu da shi babu yadda mutum zai yi ya sani ya fahimce shi sai dai ta hanyar tauhidi sai dai ta hanyar ilimi hakanan duk Kan shari'o'i da kuma hukunce-hukunce da kaga a cikin rayuwa hanyar isa zuwa ga waɗannan sanin hukunce-hukuncen shine ta hanyar ilimi da wannan za mu gane cewa wannan addini babu yadda za a yi mutum ya fahimce shi ba tare da karatu ba mun sani cewa ba lallai ba ne a ce kowa ya yi karatu har ya zama malami wannan abu ne wanda ba zai yiwu ba kuma allah ma bai umarce mu da cewa kowa sai ya zama malami ba amma kome za ka yi kuma ka nemi sani a kai ko dai ta hanyar karatu in baka iya kuma baka tambaya don neman sani shi ya sa mai ahlari ya ce mana wala ya lahu an ya fi'ala fi'ilan hatta ya alama hukumar lahifi bai halatta ga wanda yake mukallafi ba ma'ana wanda shari'a ta ɗaura masa hukunci wanda hukuncin shari'a na iya hawan kansa bai halatta a gare shi ya aikata wani aiki a cikin addini ba hatta ya alama hukumar fi har sai in ya nemi ilimi da kuma me allah ke bukata a wurin shin allah na umarni ne da a yi shi ko a bari a nan bai tsaya nan ba ya ce wala ya hillu lahu an ya fi ilan hatta ya alama hukumallahi fi to in bai sani ba fa mai ahlari ya ce wa yas'alal ulama kamar yadda allah maɗauki sarki ce a cikin alkur'ani fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi masana in har kun jahilci hukuncin abunda kuke son aikatawa ko kuma kuka aikata kuna neman sani a kai fas'alu ahlal zikri sai mai ahlal ya ce wayas alal ulama ya tambayi malamai sannan da wa za ka yi koyi ya ce wa ya bil muttabi'i na li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya yi koyi da masu bin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam su ne su waye ya za a yi a gane su ya ce allazina yadulluna ala ta'atillah su waɗannan malaman su ne in kana so ka gane masu bin sunna su ne waɗannan da suke shiryarwa zuwa ga biyayya ga Allah wa haziru na minatti shaitan sannan kuma suke tsoratarwa bisa ga bin hanyoyi da matakan na shaidan a haka in kana so ka gane wane ne wanda ke bin sunna sai ka dubi maganganunsa shin kam da waye yake umartanka waye yake cewa ka riƙa binsa wane ne wanda yake kullum yake jan hankalinka zuwa ga alkur'ani da kuma sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam in kaga wanda ke gaya maka cewa kullum yana umartanka da cewa ka bi allah ka bi manzonsa abinda na faɗan nan dalilinsa kaza a cikin alƙur'ani dalilinsa kaza a cikin sunna dalilinsa kaza a cikin aikin sahabbai dalilinsa kaza a cikin magabata na ƙwarai to wannan bisa ga dukkan alamu shine wanda ke aiki bisa sunna don haka azumin watan ramadan ya cancanci a bashi lokaci kowanne lokaci da mutum yake da shi don ya san abun da zai kusantar da shi zuwa ga allah maɗaukaki sarki domin ai daga babban hikimar wato babban hikimar da ke cikin umarni da azumi shine kusantar da mutum zuwa ga allah maɗaukaki sarki ya, ya baiwa mutum taƙawa ya ba shi kusanci zuwa ga allah to in dai haka ne in dai duk abin da muke nema dinnan nan shine kusanta zuwa ga allah maɗaukakin sarki to ga azumi shine hanya mafi kusa da zai kai mu zuwa ga wannan mataki na tsoron allah don haka ya ku uwa ina ƙara jawo hankulanmu zuwa ga ƙara mai da hankali akan abin da ya shafi neman ilimi akan kowane al'amari namu na addini don babban jarin da muke da shi a wannan rayuwa shine wannan addinin namu allah maɗaukaki sarki zai bai wa kowa duniya da wanda ya so da wanda baya so da musulmi da wanda ba musulmi ba balma wani lokacin za ka ga wanda ba musulmin ba ya fi musulmi kwanciyar hankali a dai da kuma samun abubuwa na duniya don me don wannan duniyar ba komai ba ne a wurin allah shi yasa ya ce a cikin hadisi da dai a ce wannan addini wannan duniya ta kai wato darajar wannan duniyan da ta kai gwargwadon Fika fikin ƙuda a wurin allah da darajar duniyan nan ta kai gwargwadon fika fikin uda a wurin allah to da bai shayar da kafiri ba da bai shayar da kafiri ruwa a duniya ba da dai a ce wannan duniyar darajarta ta kai gwargwadon fika-fikin ƙuda a wurin allah to da kuwa allah bai shayar da kafiri ruwa a duniya ba don girman saɓonsa da yake yi don me yasa ba zai shayar da shi ba don shi kafiri ya yi tunani mana wanda ba musulmi ba ya yi tunani mana shin kam allah nan da waye ya halicce shi zai ce allah shi kadai ne shin allah nan kam ya haɗu da wani ne kafin ya halicce shi zai ce a'a shi kadai ya halicce shi na biyu wake baka lafiya wa ya baka wannan zama lafiya da kake ciki da dukiya kaga nan ma zai ce allah ne wa ya saukar maka da ruwan sama wa ya baka waɗannan ni'imomi wa ya baka iskar da kake shaƙa wa ya shirya maka nono kafin tun ma kafin a haife ka ka zo duniyan nan ka samu nonon jatumarka tana nan nonon jatuman na nan yana jiranka ka zo ka fara tsotsa har ka girma ka kai munzilin mutum allah ya barka da hankalinka shi duk wannan abubuwan kam akwai wanda allah ya yi tarayya da shi ne cikin baka wannan ni'imomi amsa shi ne babu wani ko da kuwa wannan wanda ba musulmin ba yana hada allah da wani wurin bauta misali ya ce allah yana da ɗa ko kuma ɗan allah ma allah ne ko allah yana da mace matan allah ma allah ce ko kuma a'a akwai wani ruhi shi wannan ruhin shi ma allah ne saboda haka ana da alloli guda uku to shin alloli ukun nan su suka hada su suka hadu suka yi ka suka yarda cewa gaba ɗaya kunninka ya zama nan idonka ya zauna a can kafanka ya zauna a can ba su taɓa samun saɓani a tsakaninsu ba allolin nan dukansu su uku suka haɗu suka yi ka ko kuma a wannan allan yana so ka zama baki wancan kuma yana so ka zama fari wancan yana so ka zama musulmi wancan allan yana so ka zama wanda ba musulmi ba kaga a nan abinda in dai mutum yana da hankali ya san cewa babu wani wanda ya yi masa wannan ni'imomin sai allah ne guda ɗaya to in haka ne ka san cewa shi allah nan guda ɗaya ke kuma shi ya yi maka duk waɗannan ni'imomin to me yasa za ka yi tarayya da shi in ka zo wurin bauta masa shin ka yi adalci misali yau ka yarda cewa a rayuwanmu na yau akwai abin da fa ko mutum shi kaɗai a karan kansa bai yadda wani ya yi tarayya da shi a kai ba don me don irin wahaloli da yake yi a kan wannan abun misali shin akwai wanda ya yadda wani namiji ya yi tarayya da shi a kan mata shin akwai wani namiji mai hankali wanda zai yadda cewa akwai wani miji daban wanda zai yi tarayya da shi akan matansa babu wani namiji mai hankali da zai yi haka to in dai haka ne me yasa ba ka son wani ya yi tarayya da kai a kan mace zai ce ai shi kadai ya aure ta shi kadai ya bata matsuguni shi kaɗai yake ciyar da ita shi kaɗai yake tufatar da ita shi kaɗai yake biya mata bukata ta yaya za a ce wani ya zo ya yi tarayya da shi a kan mata to kaga a nan in har kai dan adantakanka ya baka a hankalinka cewa akwai abun da bai kamata wani ya yi tarayya da kai a kai ba don ganin irin wahaloli da kake yi a kan wannan mata to ashe in abun wahala ne kamar misali ne to ni'imomi da allah ya yi maka da suka fi a kirga su ya fi yawa a kan abin da kai kake yi wa iyalinka wanda a sanadiyansa ka yadda cewa wani ya yi tarayya da kai a kanta ashe kenan in allah ya ce bai yadda shi ya halicce ka kai kadai shi kadai bai yadda cewa shi ya halicce ka shi kadai ya yi maka waɗannan ni'imomin duka sannan ka yi tarayya da shi a wurin bauta ba ashe ya yi daidai inda tun da dai ya faɗa cewa bai yadda wani ya yi tarayya da shi ba ashe wannan magana ne wanda hankali zai karɓa don haka nake jawo hankulanmu da cewa akwai bukatan fa mu dawo mu ƙara karatun na nutsu a rayuwar mu. mu dubi alaƙar da ke tsakaninmu da ubangijinmu wanda ya halicce mu shi kaɗai mu ga cewa shin mun tashi mun aikata abin da ya neme mu da mu aikata shi shin ibadan nan da ya nema daga gare mu ɗan kaɗan ne amma kuma ya ce zai yi mana sakayya a kai mai yawa sakayya mafi girma wanda shine aljannansa maɗaukakiya yau ka duba mana shekara nawa za ka rayu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shekarun al'ummarsa tsakanin sittin ne zuwa saba'in. ma'ana yawa yawan al'umansa tsakanin waɗannan shekarun suke rasuwa in dai haka ne ashe in ka kyautata waɗannan shekaru ta yi su zama saba'in ɗin ta yi su gaza ta yi su ɗara in ka kyautata waɗannan shekaru saba'in ɗin tofa kana sayan wata rayuwa ce ta har abada da ba ta da iyaka rayuwa ce da za ka sai har abada domin kaman ciniki kake yi da Allah kai ka bashi kaɗan shi ya baka mai yawa shi ya sa Allah ya ce inna Allah tara min na anfusahum Allah ya saya daga wurin muminai ya sayi kawunansu ya saye su inna الله اشترى من المؤمنين anfusahum wa amwalahum bi anna janna Allah ya sayi ya sayi muminai da kuma ta hanyar ibada da kuma gwagwarmaya da suke yi da jikinsu da kuma ciyarwa da suke da dukiyansu waɗannan ciyarwa da gwagwarmaya da suke yi allah ya sayi wannan ƙoƙarin nasu ya biya su da aljanna ka dubi abin da ka bayar ka dubi abin da ka samu ka ba da kaɗan an baka mai yawa wanda ba shi da iyaka shi yasa daga cikin sunayen allah ashakuru mai yawan godiya wanda ake godewa shi kuma in aka bada da kaɗan yana godewa akan kaɗan ya biya mai yawa don haka nake so na yi amfani da wannan dama na ƙara jawo hankulan 'yan uwa masu bin wannan shiri da cewa azumi ya kamata ya zama mana makaranta makarantar da za mu koyi ilimi mu koyi ladabi mu koyi imani ta yadda in muka fita cikin watan azumin nan ɗabi'unmu da halayenmu da kuma yanayi alaƙanmu da ubangiji zai sauya wannan shi ne saƙo da nake so na isar mana a wannan wata mai albarka wanda nake fata allah maɗaukaki sarki zai fuskantar da zukatanmu da kuma zai cika zukatanmu da imani ya karkatar da mu zuwa ga hanyar sama daidaiciya ya ba mu ilimi mai albarka ya sanya mana albarka cikin 'ya'yanmu da dukiyoyinmu da kuma duk abin da muka sa a gaba alal haƙiƙa wannan ya cancanci a tunatar da juna a kai don muhimmancinsa ubangiji allah maɗaukaki sarki da ya yi mana jagora ya yi mana gamdakatar wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu idan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba ya waje ba yana da wannan langwami ba akwai da gidai kamar yadda wani a can baya hakanan